Shugaban kasar Bangladesh ya buƙaci da a saki babbar jagorar adawar kasar. Faransa ta yi kira da a fawa wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya ruwa. Zabtarewar ƙasa na ci gaba da laƙumin rayuka a Habasha. Shugaba Muhammad eh, Shahabuddin na Bangladesh ya bayar da umarnin sakin tsohuwar Firaminista Kana shugabar babbar jam'iyyar adawar ƙasar wato BNP Begum Khalida Ziya. sojoji ne dai suka kifar da gwamnatin Khalida Ziya da ke zaman babbar abokiyar adawar Prime Minister Sheikh Hasina ta siyasa. wacce ta yi murabus a da sanyin safiyar wannan litinin ɗin shugaban ƙasar ya bayar da umarnin sakin a ziya ne jim kaɗan bayan murabus ɗin hasina A nan kuma kungiyar tarayyar Turai EU ta yi kira da a shirya mayar da mulki ga farar hula cikin kwanciyar hankali a Bangladesh. Kiran na EU na zuwa ne bayan da masu zanga-zanga suka tilasta Prime Minister kasar Sheikh Hasina ta yi murabus tare da fita daga kasar zuwa India. Babban jami'in kula da harkokin kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turan eh, wato Joseph Barrel shine ya yi wannan kiran bayan murabus ɗin da hasinan ta yi da kuma karɓe mulki da sojoji su kai inda ya ce yana da matuƙar muhimmanci a tabbatar da miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnati da al'umma suka zaɓa a kuma kare haƙƙin ɗan adam. Jami'an 'yan sandan Birtaniya sun cafke mutane 378 da ke tarzoma a garuruwa da biranen kasar bayan da wani hari da aka kai da wuka kan wasu yara a makon da ya gabata ya harzuka mutane suka kuma tayar da bore. Shugaban rundunar 'yan sandan MPPC ta ƙasa Chief Constable Gavin uh, Stephens ya shi ne sanar da hakan inda ya ce akwai yiwuwar adadin waɗanda aka cafke ɗin ya ƙaru a kowace rana a daidai lokacin da suke ƙoƙarin kama waɗanda ke da alhakin tayar da zaune tsayen. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya sanar da cewa ya tattauna da shugabannin kasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Saudiya kuma dukansu ukun sun amince da buƙatar gujewa ta'azzarar rikici a yankin gabas ta tsakiya. Macron ya ce yayin tattaunawarsa da shugaba Muhammad bin Zayed na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Yarima Muhammad bin Salman na Saudiya kan wannan matsalar sun buƙaci ɓangarorin da ke nuna wa juna ɗan yatsa su mayar da wuƙaƙensu cikin kube. Tambayan kisan shugaban ƙungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makamai yankin zirin Gaza na Falasɗinu Ismail Haniya a makon da ya gabata birnin Tehran fadar gwamnatin Iran. Fargabar harar ramuwar gayya kan Isra'ila da rincaɓewar rikici a yankin ke karuwa bayan da Iran ta zargi Tel Aviv ɗin da aiki. aikin da alhakin kashe shi. A nan kuma daidai lokacin da fargabar harin ramuwar gaya daga Iran a kan Isra'ila biyo bayan kisan shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a Tehran ke da karuwa shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa ta gaggawa da tawagar tsaron ƙasar. Tuni dai Amurka ta sake tura jiragen yaƙi ga Isra'ila da nufin ƙara ba da kariya ga yankin. A daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewar akwai yiwuwar Tehran ta mayar da martani kan kisan na Haniya nan ba da jimawa ba. Biden ɗin zai kuma kira Sarki Abdallah na biyu na Jordan a wani bangare na tattaunawar diplomasiyya da nufin daƙile ƙararin caɓewar rikici a yankin gabas ta tsakiyar. Rahotanni daga Habasha na nuni da cewa zabtarewar ƙasa na ci gaba da laƙume rayuka da asarar dukiyoyi inda a wannan litinin ɗin kimanin mutane goma sha ɗaya suka halaka a yankin kudancin ƙasar dafda wajen da makamancin wannan ibtila'in ya afku a watan Yulin da ya gabata. Mahukuntan yankin sun sanar da cewa an gano gawar mutane goma sha ɗaya ne a yankin Kawo Koisha da ke ƙarƙashin Walaita. kuma ana ci gaba da aikin ceto da kokarin zakulo waɗanda la'alla suke da sauran numfashi cikin wata sanarwa da sashen yada labaran yankin ya wallafa shafinsa na facebook ya sanar da hakan tare kuma da yin gargaɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu na iya karuwa a ƙasar da ke zaman ta biyu mafi yawan al'umma a nahiyar afirka da kuma ke fama da matsalar sauyi ko kuma ɗumamar yanayi ya uh, wasanni yayin da aka shiga kwana na kwanaki na goma a gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da ke guta olympics da ke gudana a yanzu haka a birnin paris na kasar faransa tawagar 'yan kwallon kwando mata na amurka da kirki da kambu ta kai wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata finals amurkan dai za ta fafata ne da tawagar najeriya da ta kafa tarihi inda najeriya ta zama ta farko daga nahiyar afirka kama daga maza har mata da ta samu nasarar kaiwa wasan na kwata finals a fannin kwallon kwando a wasannin na Olympics. A larabar da ke tafa dai, Najeriya da ta samu nasara a kan taukarar ta kanada da ci 79 da 70 za ta fafata da Amurka da ta lallasa tawagar Jamusawa da ci 87 a wasan da ake ganin dole sai 'yan matan Najeriya sun zage damtse a fafatawar su da na Amurka da suka lashe kofin har sau bakwai. karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Latifa Mustapha Ja'far da ta karanto labaran duniyar daga nan DW Hausa. DW harkokin yau. To a rahotannin namu za ku ji ana ci gaba da nuna fargaba kan aukuwar yaƙi a yankin gabas ta tsakiya a yayin da rikicin Isra'ila da Hamas ke faɗaɗa. Sannan ƙasashen Jamus da Namibia sun soki matakin wani ɗan majalisar Jamus na ajiye furanni a kabarin sojojin mulkin mallakar Jamus ɗin a Namibia. Muna kuma tafe da shirye-shiryen labarin wasanni da kuma jika ƙaru. Amma bari mu faro shirin daga hali da ake ciki a Najeriya. To an shiga yini na biyar na zanga-zangar tsadar rayuwa inda jami'an tsaro ke ci gaba da artabu da masu zanga-zangar inda a wasu wuraren suka yi harbe-harbe. Tuni dai kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana damuwa kan lamarin tare da kira ga gwamnatin kasar da ta hanzarta ɗaukan mataki. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoton. irin yadda aka yi ta artabu kenan a unguwar jikwe da ke abuja ɗaya daga cikin unguwannin da matasan suka fito suna ci gaba da nuna turjiya ga gwamnatin ƙasar akan bukatar da ɗauki matakai na samawa al'umma sauƙi bisa ga tsadar rayuwar da suke fuskanta tun dai ta ƙaru ainihin domin matasan sun fito fiye da sauran ranakun da suka yi suna wannan zanga-zanga kama daga jihohin kaduna katsina kano da ma Legas cibiyar kasuwancin najeriya da masu sauran sassan kasar. Mr. Deji Adeyanju na cikin waɗanda ke jagorantar matasan da ke zanga-zangar a Najeriya. Yanzu ga maganan rashin abinci, ga maganan yunwa, ga maganan e, e, e, sarau sun zo suna ta harbe tiyagas ko ina a kasa har sun kashe mutane da suke zanga-zanga a wurare da yawa a kasa mutanen Najeriya. Ni a tunanina ya kamata gwamnati ta saurarin halin da mutane suke ciki zargi na nuna ƙarfin da ya wuce iyaka da ake yi wa jami'an tsaron najeriya inda a wurare da dama ta kai su ga amfani da harsashi a kan fararen hula da ya yi dalilin raunatawa da ma aikawa da wasu lahira tuni kungiyar kare haƙƙin jama'a ta amnesty international ta kai ga sanya baki tare da jan hankalin gwamnatin najeriya akan illan da ke tattare da wannan hali da ake ciki domin kuwa sun ce yanci ne ga bani adama ya yi zanga-zanga kuma a samun mashi da kariya malam isa sanusi shi ne daraktan kungiyar a najeriya abun takaici ne an yi asarar rayuka tun daga ranar 1 ga watan agusta har zuwa yau an samu asarar rayuka an samu raunuka sun yi amfani da karfi wanda ya wuce kima sun buɗe wuta sun harbe mutane wannan bai dace ba don haka muna kira ga gwamnatin najeriya ta jawo jami'an tsaron nan kunne sannan ta binciki duka abubuwan da suka faru domin a tabbatar da cewa an yi hukunci al'amarin dai ya sake rincaɓewa a jihar kaduna inda gwamnati ta sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 a biranen kaduna zaria saboda artabin da aka yi da masu zanga-zangar da rahotanni suka bayyana cewa sun afka shaguna suna ɗibar ganima Alhaji Abdulrahman Kacham shine shugaban kungiyar ci gaban yankin Arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana illar da wannan zanga-zanga ke yi musamman ga yankin arewacin kasar. Na farko an yi asarar rayuka, na biyu an yi asarar dukiya, na uku wasu yankuna yanzu na gani kamar arewa fa ita ce problem na Najeriya yanzu. To wannan in ba mun sauri mun gyara ba wallahi matsalar da yake gaba ya fi wannan wanda za mu shiga arewa. barnar dukiya da asarar rayukan jama'a sakamakon zanga-zangan ya sanya murtala gamji tsohon shugaban kungiyar matasa ta najeriya na fito na gama yaranmu mu ba wai dai mun ce muna jin daɗin hali da muke ciki ba ne amma wannan protest da za yi din ba zai fito mana da bai haifa mana ɗa mai ido ba kai wannan ta zo mana ma ɗan ya zo babu kai ga baki ɗaya mafita shine muna kira ga manyan arewa su fito su fito su a bar wannan abun duk da munin da zanga-zangar ta yi har ya zuwa yanzu matasan na dagewa cewa sai sun kwashi kwanaki goma suna fafatawa wai sabubakar idris dw hausa daga abuja nigeria To har yanzu dai muna Najeriya kan batun wannan zanga-zangar inda gwamnatin jihar Kaduna ta kakaba dokar hana fita da zirga-zirga ta tsawon sa'o'i 24 a cikin biranen Kadunar da kuma Zaria bayan zanga-zangar lumana da ta rikide zuwa ta tarzoma a can. An yi artabu tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar lamarin da ya haddasa asarar rayuka da dukiyar al'umma. Daga Kaduna ga rahoton Ibrahima Yakubu. To da yammacin nan ne dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanya dokar takaita zirga-zirga a garin Kaduna da Zaria sakamakon wani barkewar tashin hankali da kone-konen tayin mota yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da matasan gari ke gudanarwa wanda ya rikide ya zama wani tashin hankali da ya haddasa rayukan al'umma da raunata wasu tare ma da salwantar dukiyoyin al'umma. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida ta jihar Kaduna, Mr. Samuel Arwan ne ya bada wannan sanarwar a wata takarda da ya fitar wanda aka rarraba manema labarai. Ya ce bayan bibiyan abubuwan da suke wakana yayin wannan zanga-zangar, sakamakon abubuwan da suka auku, ya ce muna da kwararan hujjojin sanya dokar hana zirga-zirga, sakamakon yadda wasu ɓata gari suka shiga zanga-zangar da suke rurusa wurare da kone-konen ma'aikatu da basu cancanta ba. Al'umman gari dai sun bayyana cewa jawabin shugaban ƙasa ne ya ƙara tunzura al'umma fitowa wannan zanga-zanga yayin da aka shiga kwana na biyar da fara ta a yau. Maganan shugaba uh, tunubu da ya yi saboda ya tunzar al'umma gaskiya tun jiya wa'inda ma ba su niyan fitowa ba sun fito saboda ya kamata a ce an samu sassaucin zance gurin shi ma'ana maganar ta yi masu laushi to amma abubuwan da suke bukata ma bai taba su ba kawai sai yana adiresin din watan nuni ga abin da yayi shi a ganin shi cewa yayi makasa kaza yayi makasa kaza to da yawa wa'inda ba su yi fitowa ba sun fito amma da shi bayanin ma da shugaban kasa yau gaba ɗaya ba bai shafi ma wa'annan ba saboda haka ƙara hassala jama'a yi 'Yan kasuwa da dama sun bayyana yadda wannan zanga-zanga ta lalata harkokin kasuwancinsu tun daga ranar farko da aka fara, kamar duk yadda Malam Ubala Sani ke cewa. To zanga-zanga yau kan yakan tago ka harkokin kasuwanci domin zanga-zanga ce mu a nan arewa ba mu shirya zanga-zanga ba. yawa abin da ya kamace mu kawai mu yi hakuri mu koma ga Allah. Amma maganar zanga-zanga arewa tun da ba zanga-zanga a jiya dinka ɗeba kayan mutane wanda ba su ci ba ba abin da yake damun ka shi yake damun wannan shi wanda ka ɗeba kayan nasu shi ma. To amma mafi yawan masu fitowa zanga-zanga nan matasa ne wasu ma ba san ma wani ka tambaya akan me ake zanga-zanga wannan bai sani ba wani ya fito ne kawai dan biyan bukatar kansa ya fito tunda ba mu da jagoran da za su jagoranci daga zanga arewa mu yan arewa mu ta kan mu wa kanmu kiyamun lele mu kiyaye mutuncin mu da dukiyar mu zaman lafiyar shi ko Mr Habila da Rufai wani mazaunin Kaduna cewa ne yayi an shiga wani hali a sakamakon wannan zanga zanga yaran nan masu protest din sun fito daga wurare daban-daban so garin yanzu uh, business babu kowa kowa na tsoro ba ba abin da yake tafiya yanzu a titis abin da ya kamata din shine gwamnati ya kamata su su yi abin da ya kamata a rage wannan uh, wahalan da mutane suke sha da wasu abubuwa gami da yanayin da aka shiga dai dattawa kuma yan siyasa daga arewacin Najeriya irin su Alhaji Muhammadu na baban yawo kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya wajen yin abin da ya kamata domin rage radadin rayuwa da al'umman ƙasa suke ciki lamarin kuma da ya sanya matasa fitowa wannan zanga-zanga. Saboda ka ya yasa kai za ka matsa kai dan farar hula kula ne kuma talaka suka zabe ka ko kuwa amma ba wai kai ka tsaya ka dage ka ce wai kai kana gyara titi ko na ba wannan bai dace ba ka duba abin da talakawa suke so ka duba abin da ƙasa take so ka me amfani zaman da kai da da shugabanni ka zauna da shugabanni da 'yan majalisa da gwamnoni da sanatoci da malamai sun baka shawara ka rage ko da naira tamanin ko ɗari ka mai da shi ka huta to mu da muke 'yan siyasa mu ya kamata ka duba kukan talakawa ka duba tuka da halin ƙasar da take ciki. a yayin da gwamnatin jihar kaduna ta kakaba wannan dokar hana zirga-zirga ƙungiyoyin fararen hula da masu fafutukar ci gaban al'umma sun janyo hankalin al'umma akan bin doka da oda ibrahima yakubu sashen hausa na dw daga kaduna a nigeria. To daga Kadunar bari mu je fadar mulkin Najeriya inda a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a sassan kasar a rana ta biyar nunar sojin kasar ta ce ba da niyyar karɓar mulki komai rintsi babban hafsan hafsoshin Najeriya janar Christopher Musa ne dai ya faɗi hakan jim kaɗan bayan ganawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a fadarsa da ke Abuja a yau Litinin. To daga Abuja wakilinmu Ubale Musa na ɗauke da ƙarin bayani. wani taron majalisar tsaron tarayyar najeriya dai ya kare abuja tarayyar nan tsaron kasar ba da tabbacin ci gaba a cikin kare tsarin demokuraɗiyya ta kasar lokaci na manyan hafsoshin sojoji na kasar da sun nuna baya ga shugaban da gada fuskantar rikici na matasa musamman ma a sashen arewacin kasar karuwar zanga-zangar da ma kiraye-kiraye neman tsohon bakin soja dai. na neman zama ruwan dare a cewayen zanga-zangar daban-daban ita kanta bular tutocin rasha a jihar kano da kaduna da zamfara da jihar plateau dai. na ƙara jawo damuwa tsakanin masu mulkin tarayyar najeriya a halin yanzu to sai kuma a faɗar babban hafsin tsaron ƙasar jiran christopher musa ko ana ha maza ana ha mata sojin najeriya sai yanke hukuncin goyon baya bisa gwamnatin ƙasar da matsalar demokuraɗiyya take bi yanzu haka mutane suna son su mai da abun wani abu mun duba cike mun ga waɗansu sun ɗauki ah, tutocin waɗansu ƙasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abun da muke so bane kuma ba abun da muka ƙara bane muna son mu yi wannan lokaci mu gaya mu jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu ɗauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so bane ba abun da ake a cikin duniya sa'annan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su ɗauke babu sojan da zai tashi ya yi wani abu wai karɓar mulki demokradiyya muke so demokradiyya kuma za mu kare kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa kasar mu ta zama da lafiya kuma magana da muka yi ma shi shugaban kasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkanmu muna son kasa muna son demokradiyya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu tare ana ci gaba da karawa tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan zanga-zangar tare da wasu su dukiya a jihohin najeriya daban-daban tun dai aka kai zuwa dokar ta ɓaci a jihohin plateau da kaduna a yau din nan da nufin hana ta'adin da ke ta karatun tun bayan wani jawabi na shugaban kasar a jiya to sai da kuma a faɗar jiran musa din soja na shirin tsohon baki da nufin sake mai da kwanciya ta hankali a lokacin ƙasar tun da aka fara wannan abu 'yan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina je zamu shigo don mun ga yadda kuni ya tashi yanzu ka ga yadda su abubuwan da aka yi a kano a kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan ƙasar muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda 'yan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke iza su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu soja zai fito kan titi in ta kama in ta in ta kuma ya kai lokacin da sojoji za su fito kama wannan ba zai jawo rikici babba ba za su ce kamar ila mun kaga yadda muke aiki kasan muna aiki tsakaninmu da Allah ba za mu yi ba duk wanda za ka ga mun kama yana da laifi kuma wace irin rawa sojan tarayyar Najeriya ke shirin takawa akwai dai dokoki kafin iya kawai zuwa jibge sojojin kuma shugaban najeriya dai a farar da kabiru adamu da ke zaman kwararre cikin batun tsaron na da bukatar neman izinin majalisun tarayyar najeriya guda biyu kafin tura soja cikin aikin kwantar da hankalin na fatan cewa shi babban hafin soja da ya bi wannan magana yana sanar cewa ba shi ke da wannan hurumin ba yana iya zuwa ga shugaban kasa shi kuma shugaban kasa abin da ya dace biɗi izini daga majalisa ya kamata gwamnatin ah, bola ahmed tinubu ta tuna da cewa sojoji fa ba su da makamai na hana bore ko tarzoma makamai da suke da shi na kisa ne duk lokacin da suka fito kisan za su yi to sai da kuma inda ake zaman jiran ɓullar sojojin ita ma hukumar tsaron farin kaya ta kasar da ta bayyana kamen wasu da ce suna ɗinka tutocin rashin jama'a masu ɗaure musu gindi can a cikin jihar kano ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya To a kan wannan rahoton activist Saifullah Idris ya ce to wai su sojoji ba rami me ya kawo maganar rami muna roƙon Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya shi kuwa Sani Hassan Guroje ya ce a dawo mana da tallafi shine da yi mafita to kuma za ku iya bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook kamar yadda Suleiman Muhammad Daril Hafiz da kuma Hamza Ado ke sauraron mu da kuma bayyana ra'ayoyinsu kai tsaye a shafin namu. To yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa Ghana inda makarantu a can ke fuskantar karancin littattafan karatu da suka kasance muhimmi ga samar da ilimi. Lamarin ya fi muni ne a makarantun firamare dalilin da ya sa wasu ke ganin akwai buƙatar duba sabon jadawalin karatu da gwamnati ke shirin gabatarwa nan gaba. Daga kira ga rahoton Jamila Mai Zango. nan dai hayaniya ce na kararrawar shirin shiga ajiya a ɗaya daga cikin ranakun zuwa makaranta a ghana amma kuma babu littattafai kuma ko ta ya ɗalibai ke yin karatu musamman a makarantun gwamnati inda akan samu yara kusan hudu zuwa biyar suna amfani da littafi ɗaya idan an samu kuma a hakan ma ɗaliban ne suka kawo da kansu ko kuwa iyayensu suka siya Aikwe Awule ne jami'in sadarwa na haɗakar ƙungiyar malumma da ke kira Coalition of Concerned Teachers. It will be very difficult that you are instructing them na the end of the day only two or three of them. Ya ce yana da matukar wuya idan kana koraswa yara masu littattafai ba su wuce biyu uku ba dole sai ka umarce su su duba tare da abokansu. Akwai matukar takaici ɗaliban rukunin farko bayan canja da dawalin karatun su ne a jarabawar ƙarshe na BEC nan da aka kammala ba da jimawa ba. amma har suka gama ba su mori wata alfarmar samun littattafai daga kowace kafa ko hukuma na gwamnati ba. Kuma da alamar damuwarsa na da tabbaci bayan sauraron bayanan jaddada koken da waɗannan ɗalibai suka yi. Our teachers sometimes give Wannan ɗalibin yake cewa a wasu lokutan malumanmu ne ke bamu wayoyinsu na hannu mai nazari ko kuwa mafi sauki mu je ɗakin kwamfuta mai nazarin. Wannan ɗalibar take cewa ba ma iya karatu ba da lissafai ba. Malumanmu ne kan bamu nasu na amfanin kansu. Mu tafi da su gida mai nazari kana waye gari mu dawo musu da su. A shekaru biyu da suka shuɗe ma'aikatar ilimi ta baiwa masu kwangilar buga littattafai wa'adin ranaku ashirin su kammala bugun littattafan a samu a rarraba kuma ministan ilimi ya yi tattakin bin sawunsu don bincike inda daga bisani ya bada tabbacin samar da littattafan kamin watan Satumba.